ke nuna cewa ilimi wani babban abu ne ka duba hatta hasada wacce aka ce dan adam ya guje ta aka ce hasada aiki ne mai muni hasada wani abu ne da yake murkushe hasanatin dan adam amma duk da haka sai aka halatta ta idan a fagen ilimi ne ka yi fata ka yi gori ka yi hankoran kai ma ka zama kamar wani a cikin ilimi wannan ya halatta idan abin da aka haramta shi a kowane babi a kowane fage aka halatta shi a cikin fage na ilimi wannan shi kansa dalili ne da yake nuna matsayin ilimi haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin hadisin sahal ibn sa'ad yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ila janna wanda duk ya kama wani tafarki na neman ilimi to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe masa tafarkin shiga aljanna saboda haka ilimi turba ce hanya ce wacce za ta yi wa mutum jagora zuwa ga shiga aljanna kamar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana faɗa mana cewa dukkan wanda yake son shiga aljanna to ya kama hanyar ilimi wanda kuma baya so sai ya saki hanyar ilimi wanda duk ya saki hanyar ilimi to ya saki hanyar shiga aljanna manzo Allah ya ce wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan ridan bima yasna' mala'iku suna shimfiɗa wa mai wanda ya fita neman ilimi suna shimfiɗa masa fuka suna shimfiɗa masa ma'ana suna ƙasƙantar da kai gare shi suna nuna girmamawa gare shi saboda yarda da amincewa da abin da yake yi da neman ilimi wato hatta mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da cewa su girmama wanda ya fita neman ilimi shi kin ga neman ilimi ba wani abu bane kankani hatta a duniyar mala'iku wanda duk yake cikin sahun masu ilimi to mutum ne mai matsayi mutum ne mai daraja annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisin a cikin hadisin abu hurairata wanda tirmizi ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala aw aliman aw muta'alliman wato duniya tsinanniya ce a gurin ubangiji marashin albarka ce a gurin ubangiji haka nan duk abin da duniya ta kunsa marar albarka ne a gurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa zikirullah sai abin da ya danganci ambatan Allah ya danganci tuna Allah ya danganci karatun alkur'ani wa ma walahu da abinda Allah madaukakin sarki yake so da abinda Allah ya jibinta yace yana son shi yana daga cikin ayyuka na kwarai yana daga cikin ayyukan da zasu kusantar da mutum zuwa ga Allah to wannan Allah yana son shi haka nan annabi ya ce au aliman au muta'alliman ko kuma wanda yake mai ilimi shi ma ya fita daga cikin wannan tsinuwar haka nan wanda yake neman ilimi ashe duk wanda yake zaune baya ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu baya ɓangaren masu neman ilimi kuma baya ɓangaren masu ba da ilimi to babu shakka yana cikin tsinuwa ta ubangiji yana cikin nisantar rahama ta ubangiji ashe dole ne mutum musulmi ya zama ɗaya daga cikin waɗannan tawagogi guda biyu ya zama ya kama ɗaya daga cikin waɗannan sahu guda biyu ko dai sahun masu ilimi ko sahun masu neman ilimi haka nan ya zo cikin hadisin bukhari da muslim wanda abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa inna masala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm ka masali ghaythin asaba 'ardan فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا وكان منها قيعان وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فهذا مثل من فقها في دين الله فنفع الله به وعلم وعلم ومثل من لم يرفع walam رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ما إكي صلى الله عليه وسلم yace misalin abinda Allah maɗaukakin sarki ya turo ni da shi na shirya da ilimi kamar misalin ruwa ne ma mai yawa da ya sauka a kan ƙasa ƙasar nan kala-kala ce akwai ƙasar da take mai kyau wacce za ta tsotsi wannan ruwa ta fitar da tsirrai mai kyau da Allah zai amfanar da mutane da su su ce su sha su ciyar da dabbobinsu sannan daga cikin wannan ƙasa ɗin akwai wacce take ita kuma ƙasa ce wacce take tsandauri za ta iya riƙe ruwa wanda mutane za su amfana da shi su sha su shayar da dabbobinsu su shayar da ainihin shukokinsu sannan kuma ya ce daga cikin wannan ƙasa akwai wacce take ƙekuwa ce ita ba za ta riƙe ruwa ba ba za ta fitar da komai ba ba za ta fitar da tsirrai ba ba za ta riƙe ruwa ba ya ce to haka misalin wanda ya amfana da abin da Allah ya aiko ni da shi na ilimi da shirya ya sani ya koya ya ilimantu sannan ya ilimantar da wasu da kuma misalin wanda kwata-kwata bai ma daga kansa ya dubi abin ba ya yi buris da ilimi ya kauce wa tafarkin ilimi wannan hadisi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana suranta mana yadda ilimi yake Allah manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kwatanta zukatan bayansa bayan Allah ya kwatanta su da ƙasa wacce Allah yake saukarwa ruwa ma mako ya kwatanta ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya sauko da shi ta hannun annabawansa ya kwatanta shi da ruwa mamako mamakon ruwa har ko da yaushe zukata suna farin ciki da shi musamman yayin da aka yanke ƙauna aka fitar da tsammani ake ganin cewa an rasa ruwa mutane za su shiga bala'in fari za a fuskanci bala'in yunwa ana cikin wannan tsammani din, ko cikin wannan fargaba da ɗarɗar idan sama ta tsinke da ruwa to babu abin da ya kai wannan farin ciki ga ɗan adam to Allah ya kwatanta abin da yake aiko manzanninsa da shi na shirya da ilimi ya kwatanta shi da ruwan da yake sauka yayin da dan adam ya fidda tsammani yayin da dan adam yake tunani ko yake fargaba na cewa wani abu zai same shi na yunwa da fari da bala'i sannan Allah maɗaukakin sarki ya kwatanta zukatan yan adam da ita ƙasa ɗin ita kanta wannan ruwa idan ya sauka a wannan ƙasa akwai ƙasar da take mai kyau kamar yadda wannan ilimi idan ya zo yakan samu zuciya wacce take lafiyayya zuciya mai kyau zuciya mai annuri wacce za ta karɓi wannan ilimin ta fahimce shi bayan mutum ya yi ilimi ya fahimce shi kuma ya sanar da shi wannan shine misali na koli ko kuma shine wato kaso ko ɓangare wanda yake mafi daraja mafi ɗaukaka wanda zai yi ilimi kuma ya karantar bayan ya sani ya fahimta kuma ya yi aiki da shi sannan ya karantar da wasu sannan bangare na biyu wanda zai yi ilimin amma ba zai yi aiki da ilimin ba sai dai kuma zai karantar da ilimin mutane za su zo su karu da shi shi kuma ba zai yi aiki da abin da ya karantar ba sannan bangare na uku wanda shi ne ya fi lalacewa wanda bai karanta ba sannan kuma baya bai karbi shiriyar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi ba saboda haka wanda ya yi ilimi ya koyar wannan shi ne yake da daraja maɗaukakiya a gurin ubangiji don haka idan muka laluba hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kundin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama za mu ga hadisai masu yawa barkatai waɗanda suke magana a kan falalar ilimi suke magana a kan matsayin ilimi da darajar ilimi suke magana a kan wato zaburarwa ta cewa dukkan wani wanda ya ce ya yi imani da Allah da manzo ya yi imani da ranar lahira ya yi imani akwai aljanna da wuta suke zaburar da shi akan cewa ya tashi ya nemi ilimi babu yadda za a yi a samu aljanna ba a tare da ilimi ba babu yadda za a yi rayuwar mutum mace ko namiji ta yi kyau ba tare da ilimi ba don haka za mu ga hadisa annabi sallallahu alaihi wa sun yi ta nuna wannan haka nan tarbiyar da annabi sallallahu alaihi wa ya ba wa sahabbansa tarbiya ce wacce take nuna haka sai suka zama sun fi kowa kwaɗayin ilimi suka zama sun fi kowa san su yi ilimi za mu ga duk da abin da suke tattare da shi da abin da suke ciki na kasuwanci ko noma wannan bai hana su zama su yi ilimi ba wannan bai hana sahabbai su zama malamai waɗanda suka yi wodakon shiriya zuwa ga duniya ba za mu ga na umar kamar yadda imam bukhari ya ruwaito a cikin kitabul ilm cikin littafinsa sahihin littafinsa sayyidina umar yana cewa ni da wani makoci na mukan wakilci juna wajen zuwa makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama majalisar manzo sallallahu alaihi wasallama idan yau na sauka na je na zauna gaban manzo sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya sauka na alqur'ani duk bayanan da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi na hadisansa idan na dawo gida shi kuma maƙocina a wannan lokaci ya dawo daga kasuwa sai in gaya masa abin da duk aka faɗa ko aka karantar a makarantar manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma gobe <coughs> kashi gari sai ya je makarantar ni kuma in tafi kasuwa shi kuma duk abin da ya ɗauko sai ya zo ya karantar da ni suna yin haka don ba sa ƙaunar a ce wani abu na ilimi da manzo sallallahu alaihi wasallama zai karantar ya kubuce musu ba don haka suna wakiltar junansu suka zama masu kwaɗayi wanda har annabi sallallahu alaihi wa sallama yake musu shaida akan haka duk wanda zai ɗau farkin ilimi dole ne ya yi la'akari da wasu abubuwa na farko ya san matsayin ilimin da martabarsa da darajarsa da kimarsa wanda duk zai sanya kafarsa cikin hanyar neman ilimi amma ba tare da ya san martabar ilimin ba to ba zai yi ilimin ba domin da ma ya fara zai watsar lokacin da ake karatun ma a lokacin shi za ka ga zuciyar shi tana wani guri ko da ko ya halarta yanzu kamar waɗanda za su halarci irin wannan lacca ɗin waɗanda suka zo da sanin mahimmancin abin da ake faɗa da sanin mahimmancin ayoyin da za a karanta da sanin kimar hadisan da za a karanta za ga sun ba da hankalinsu gaba ɗaya za ka ga sun nutsu za ka ga wato kamar tsuntsaye ne a kansu suna gudun kada su motsa tsuntsayen nan su tashi amma wacce ta zo don kawai tana so ta fito daga gidanta tana jin ta gaji da zaman gida tana so ta zo ta ga gari ta canza guri ta shaƙi iska to za ka samu wato tana ta yi wa mutane surutu ta kasa zama gu ɗaya ta tsokani wannan ta zunguri wannan ta raɗa ma wannan wannan magana to babu shakka wannan bata san muhimmancin abin da ya fito da ita ba bata san muhimmancin abin da ya fito da ita ba hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama da dama sun zo suna gaya mana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance a makarantarsa a majalisarsa in suna zaune suna saurarensa ka annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne a kansu wanda duk tsuntsu ya hau kansa yake tsoron in ya yi motsi tsuntsun nan zai tashi ya zan baya son tsuntsun nan ya tashi to ba zai motsa ba to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke idan ana karanta musu ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a nutsa suke ba sa ainihin surutai ba sa ainihin wasanni ba sa ainihin rada suna zama a nutse to wannan yana faruwa ne idan mutum ya san muhimmancin abin da ya kawo shi gurin ya san muhimmancin ilimin da ya zo da shi magabata sun kasance saboda sanin muhimmancin ilimi musamman ilimin da yake da dangantaka da addini yake da dangantaka da alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance ko karantar da shi ba sa son su yi suna cikin halin tafiya wato idan suna tafiya a ƙasa ba sa ba wa mutum hadisi sai sun samu guri sun zauna a nutse sannan su karantar da mutum hadisi an tambayi abdurrahman ibn mahdi an yi masa tambaya ga wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa mai tambayar yaya zan karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin ina cikin halin tafiya wato ina tafiya ba a zaune ba ba a nutsa ba ce ba zai karanta masa ba sai sun samu guri sun keɓance sun zauna to anan ne annabi anan ne Abdurrahman ibn Mahdi zai iya karanta masa wannan hadisi haka nan Imam Malik shi ma idan an tare shi a hanya ana yi masa tambaya baya yadda ya bada ansa ta hanyar fadar wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama har sai ya samu guri ya killace ya nutsu wannan yana nuna sun fahimci muhimmancin abin da suke karantarwa sun fahimci muhimmancin ilimin haka nan imamu malik ya kasance duk sanda zai fita gurin karantarwa sai ya sanya kaya masu kyau ya yi shiga sutura ta mutunci ya sanya turare ya ce yana yin haka ne don girmama hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka ne don girmama hadisan manzan Allah suna cewa dukkan wanda ake karanta masa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga murya yana wani surutu to daidai yake da wanda yake daga murya a gaba ga manzo sallallahu alaihi sallama yayin da yake magana wato muminin da yake baya girmama hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daidai yake da wanda baya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da yake magana Allah kuma ya hana mumini ya ɗaukaka sautinsa <coughs> yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake tsakiyar magana Allah yana cewa la tarfa'u aswatakum ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku rika ɗaukaka sautin ku gaba ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kuke ɗaukaka sautin ku a junanku idan kuna yin haka ku za su rushe alhalin ba ku sani ba to malamai suna cewa haka nan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan wani majalisi da ake karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wani kuma ya zo yana kakaci a gurin yana surutu a gurin to kamar ya zauna gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne yana masa surutu babu shakka idan bai yi wasa ba idan ya yi wasa idan ya yi sake ayyukansa za su rushe bai sani ba don haka kin fito daga gidanku maimakon ki zo ki ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ki karu da su kin zo kin yi abin da ayyukan ki gaba ɗaya sun rushe azumin da kika ya rushe sallar da kika yi ta rushe zakar ko sadakar da kika yi ta rushe me ya amfanin wannan saboda haka yana daga cikin abu na farko da mai neman ilimi zai yi la'akari da shi shine ne san muhimmancin abin da zai nema wannan zai sanya shi ya girmama ilimin sannan abu na biyu girmama su kansu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimin har za su karantar girmama su wani yanki ne na girmama shi ilimin wanda bai san mahimmancin ilimi ba ba zai girmama masu shi ba inna ma ya ariful fadla li fadli ulul fadli masu martaba masu mutunci su suka san ƴan uwansu masu mutunci to haka nan waɗanda suke da daraja su suka san masu daraja wanda duk ya zama na yana rena masu karantar da shi masu bashi ilimi babu shakka wannan bai da ainihin cikakkiyar masaniya da falalar shi kansa ilimin bai san kimar ilimin ba bai san martabarsa ba idan irin su abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas dan baffan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama da irin matsayi da Allah ya bashi da sharuftaka kasancewarsa wanda yake cikin zurriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da addu'a da ya samu ta manzo sallallahu alaihi wa sallama amma kasancewar bai zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama shekaru masu yawa ba yana ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai waɗanda hadisan da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama baki da baki yan kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya abdullahi dan abbas bai wuce shekara goma sha biyar ba saboda haka bai ji hadisai da yawa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ta sa shi ya bazama ya shiga cikin manya manyan sahabbai yana kokarin yayi wa kansa ainihin qiyamul laili na yaga ya tattara sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya zama na idan ya zo kofar gidan wani sahabi daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama domin neman ilimi yakan zauna a kofar gidan yana jiran har wannan sahabi ya fito baya wucewa baya bubbuga masa gida baya aika yaro ya ce a yi sallama da wani yakan zauna har sai lokacin da shi wannan sahabin ya fito ya ce wani lokaci ma har bacci yakan ɗauke shi a ƙofar gidan ƙura ta lullube shi ya yi busu-busu sa'ilin nan shi wannan sahabi idan ya fito ya gan shi a kwance cikin ƙasa ya yi fulo da ƙasa ya ce ya dan baffan manzo sallallahu alaihi wasallama me zai me ya hana ka kwankwasa min ko ka tura ka ce in fito in zo in same ka to shine sai abdullahi dan abbas ya ce a'a ai shi ilimi ba a yi masa wannan ba a yi masa haka an umarce mu mu girmama masu ilimi haka nan zai zo ya ga zaid ibn thabit zaid ibn sabit yana kan abin hawansa abdullahi dan abbas ya kama linzamin abin hawan ya ja masa shi ko ya gan ainihin ya ga ubayy ibn ka'ab akan abin hawansa ya kama linzamin sa har ya ce yaya kake yin haka alhalin kai dan sharifai ne kai dan gidan annabci ne sai ya ce haka za umirna an naf'ala bi kubara'ina ko bi ulama'ina haka aka umarce mu mu girmama manyan mu. haka aka umarce mu mu girmama malamanmu to duk wacce za ta shiga ta farkin neman ilimi dole ne ta yi la'akari da wannan dole ne ta girmama wanda zai ba ta ilimi domin lokacin da kika wulakanta wanda yake baki ilimi sai ya rike ilimin nashi ke kuma ki je ki ci gaba da zama da jahilci ki ci gaba da zama makotara wacce bata san komai ba sai dai ta ci ta sha ta yi bacci babu abin da ta sani ta gama rayuwarta a banza rayuwarta ta kare kamar rayuwar dabba ta je lahira dabba ta fita mutunci ta fita matsayi a gurin Allah domin Allah ba zai kama dabba da cewa ta jahilci wani abu ba irin ruwan zai bar ilimi ya ƙi sanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa na farilla ya ƙi sanin abin da ya kamata ya ƙi neman sanin abubuwan da suke wajibi a kansa ya ki neman sanin aqidar da ya kamata ya sani dangane da ubangijinsa to babu shakka wannan in ya je gurin ubangiji zai gamu da wulakanci zai zama gara dabba da shi domin dabba za ta Allah zai mai da ita turbaya ne shi yasa Allah madaukakin sarki a nan duniya ce inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila irin waɗannan mutane kamar dabbobi suke Allah ce bal ba ma kamar dabbobi suke ba bal hum azallu sabila sun ba fi dabbobin bacewa gara dabba daman Allah bai bata guzurin hankali ba ba ta da hankalin da za ta san cewa abu kaza ya kamata abu kaza bai kamata <coughs> shi kuma dan adam Allah ya bashi guzurin hankali ya bashi hankalin da zai iya gane abu mai kyau da wara kyau amma duk da haka yayi watsi da hankalin bai yi aiki da shi ba kamar wanda yake tafiya cikin duhu aka ba shi haske amma ya kashe hasken ya zaɓi ya ci gaba da tafiya cikin duhu ya ci gaba da tafiya yana faɗawa rami yana taka ƙaya yana tuntuɓe da dutse babu shakka babu wanda ya kai wannan hauka da rashin hankali abu na uku wanda dukkan wacce za ta sa kafarta cikin kadarkon neman ilimi ya kamata ta yi la'akari da shi shi ne ta yi la'akari da lokacinta lokaci wani abu ne mai tsada a wurin duk mumini ballantana kuma mai neman ilimi mai neman ilimi ya fi kowa sanin tsadar lokaci minti ɗaya idan ya tafi ba tare da tamu da mutum ya more shi ba cikin abin da zai samar masa yarda Allah ko cikin abin da zai kare shi a duniyar duniyarsa da lahira ya kamata yi nadama a cikin akan wannan minti domin rayuwar tamu ai mintunan ne waɗannan mintunan da suke haɗuwa minti ɗaya biyu uku su ne gaba ɗaya suke lissafa mana rayuwar tamu wa ƙatu ƙalbin mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawali bugawar zuciyar mutum faɗa masa take yi cewa rayuwa bugawar mintuna ne da sakan sakan saboda haka rayuwar tamu kenan yabda adam innama anta ayyam ma zahaba yawmun zahaba ba'du kwanakin nan su ne suka haɗu suka zama ɗan adam ɗin duk sanda rana ɗaya ta tafi to wani ɓangaren ka ne ya tafi wannan ranar da ta tafi ba za ta sake dawowa ba wannan awar da ta tafi ba za ta sake dawowa ba wannan